Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عند يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barka mu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau juma'a kuma tahir amina zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da duniyar mu a yau ra'ayoyin masu sauraro mu koyi harshen farisanci da kuma shirinmu na karshe wato afirka a yau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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato karfe 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kilohertz 15,320. Sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita shida dubu sha bakwai da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To madala masu sauraron su kuma ga labaran duniya wanda Mustapha Adam zai karanta. Labarin duniya da farko ga kanunsu. iran ta fitar da haja zuwa kasashen waje ta kudin da ya haura dala amurka biliyan 40 a cikin watanni takwas amurka za ta kafa sansanin soja a maroko domin kalubalantar rasha a ƙasa algeria ministocin harkokin waje na kuge ƙasashen sahel sun kammala wani taro a ƙasar chad to yanzu ga cikakkun labarun iran ta sanar da fitar da haja zuwa kasashen waje ta kudaden da suka haura dala amurka biliyan 40 a cikin watanni takwas wani jami'i a hukumar tattalin arziki ta kasa iran din ya bayyana cewa a wannan lokacin da ma'aikata harkokin waje take takarawa a kan batuta suka shafi tattalin arziki da tallata hajojin iran a waje ya taimaka wajen warware matsaloli da 'yan kasuwa suke fuskanta musamman ma dai a fagen shigo da kuma fitar da kayayyaki jamin ya kada cewa a halin yanzu da akwai ofishi na musamman a ma'aikatar harkokin waje da yake sanya idanu akan matsalolin da suka shafi kasuwanci na ƙasa da ƙasa da warware matsalolin da 'yan kasuwa suke fuskanta. daga watan maris zuwa yanzu iran din ta fitar da hajar da kudinta ya haura dala amurka biliyan 40 an yi taro a kan zaman lafiya a nahiyar afirka a kasar murtaniya taron da aka baiwa takin zaman lafiya a nahiyar afirka na kwanaki uku ne kuma ana yin sani a ƙarƙashin jagorancin babban malamin addinin musulunci na haɗaɗɗiyar daular larabawa sheikh abdullah ibn bayya manufar taron da ita ce wayar da kan samarin nahiyar afirka akan hanyoyin zaman lafiya da kuma tattauna yadda ake amfani da sunan addini ko jihadi wajen haddasa rikice-rikice hakanan kuma matsaloli irin su hijira ba bisa doka ba da kuma ilimin mata. taron ya samu halartar shugabannin kasashen afirka da suka hada da na jamhuriyar niger muhammad bazoum da kuma na tarayyar nigeria muhammadu buhari sai kuma shugabannin kungiyoyin addinin musulunci da na fararen hula da suka fito daga kasashen nahiyar ta afirka shi dai wannan irin taron na zaman lafiya ana kaddamar da shi ne a lokaci-lokacin da a karan farko aka yi shi a shekara ta 2020 a wani yunkuri na haɗin gwiwa a tsakanin ƙasashen haɗaɗɗiyar daular larabawa da kuma murtaniya shi dai irin wannan taron na zaman lafiya an ƙaddamar da shi ne a karan farko a shekara ta 2020 a wani yunkuri na haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen haɗaɗɗiyar daular larabawa da kuma murtaniya ya kuma zamo taro mafi girma da ake domin faɗa da tsatsauran ra'ayin addini ta hanyar amfani da nasosi na addinin musulunci babban malamin addinin musulunci na haɗaɗɗiyar daular larabawa sheik abdullahi bin bayyane jagoranci wannan taron to kuna ta da radio biyu hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran amurka za ta kafa sansanin soja a morocco domin ta kalubalanci shigar da sojin rasha suka yi a ƙasa algeria shugaban ƙasar amurka joe biden ne ya ba da umarni da a kafa sansanin sojan amurka ƙasar morocco domin kalubalantar sansanin soja na rasha da ke algeria jaridar new york daily news ta nakalto cewa shugaban ƙasar amurka joe biden ya ba da umarni ga ministan tsaron ƙasar da a gina wannan sabon sansana a ƙasar maroko ba ɗin da ya bayar da umarnin ne a yin wani taro da ya haɗa shugaban ƙasar amurka da ministan tsaro a cikin watan disamba na shekara ta 2022 da ta shuɗe shirin kafa sabon sansanin sojan na amurka a maroko yana ƙarƙashin sabbin tsare-tsaren da amurka take ne na gyara zaman sojojinta a sassa daban-daban na duniya alaka tsakanin amurka da morocco dai tana da karfin da amurkan ta shigar da morocco cikin jerin ƙawayenta na musamman da take baiwa taimakon soja a yayin wannan taron biden ya karbi rahoto daga ministan tsaro akan yadda rasha take kara yin tasiri a cikin nahiyar afirka musamman ma kasashen zimbabwe sudan afirka ta tsakiya algeria da kuma kasashen yankin sahel amurkan tana ɗauka kafa sansanin sojan rasha a ƙasa algeria a matsayin wata barazana ga manufofinta a wannan yankin ministocin harkokin waje na kungiyar kasashen sahel sun kammala wani taro a ƙasar chadi a ranar laraba da ta gabata ne dai ministocin harkokin waje na ƙasashen kungiyar ta sahel da aka sani da g5 suka yi taro inda suka fitar da bayani wanda ya kunshi batutuwa da dama ministan harkokin wajen kasar chadi muhammad saleh annadif shine jagoranci taron na birnin injimina wanda ya zo a matsayin amsa kira da shugabannin kasashen nijar chad murtaniya suka yi na ayi wannan taron yayin taron da aka yi akan hanyoyin bunƙasa masana'antu a nahiyar afirka birnin yamai na jamhuriyar nijar ranar 25 ga watan nuwamba na shekara ta 2022 ta shuɗe ne dai shugabannin suka buƙaci ganin an yi wannan taron na musamman na ƙungiyar ƙasashen sahel daga cikin abubuwan da aka cimma a taron da akwai ɗaukar ƙwararan matakai domin tabbatar da tsaro da kuma haɓaka harkokin tattalin arziki a cikin ƙasashen mambobi hakanan kuma taron ya jaddada muhimmancin ci gaba da aiki a tsakanin ƙasashen wajen faɗa da ta'addanci da kuma tsatsauran ra'ayin addini da tsararrun laifuka mugu da ƙari mahalatta taron sun yi kira ga ƙasar mali da ta ba da haɗin kai ta sake shiga cikin wannan ƙungiya ta jifa bayan janyewarta to ƙarshen labarin duniyar kenan. madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin duniyar mu a yau duniyar mu a yau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 jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman a ƙasar yemen hans groundberg ya tattauna da mambobin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ta hanyar faifai na bidiyo yana mai bayyana cewa a halin da ake ciki yanzu haka an samu gagarumin ci gaban sauyi a rikicin yemen da ya shafe tsawon shekaru takwas groundberg ya bayyana cewa ya gudanar da tattaunawa mai inganci tare da shugabannin ƙasar yemen ɓangaren 'yan gwagwarmaya ciki har da mahadi al almashad shugaban majalisar kolin siyasa ta kasar yemen kuma tattaunawa mai ma'ana kamar yadda ya tattauna da dr rashid al-alimi shugaban majalisar shugabancin yemen da ke karkashin shugaban kasar mai murabus abdulrabu mansur hadi da kuma wakilan kasashen yanki da na kasa da kasa a birnin riyadh na kasar saudiya da kuma birnin muscat na kasar oman a cikin jawabinsa ga mambobin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya grambach ya bayyana cewa cewa har yanzu ana ci gaba da samun bullar gumurzu a kasar yemen don haka babu wani gagarumin ci gaba ko sauyin da aka samu dangane da dakatar da fada a kasar amma grambach ya yaba wa bangarorin da suke ci gaba da nuna kamun kai a bangaren soji gaba daya duk da tabo wasu takaitattun gumurzu da ake samu nan da can musamman a yankunan ladunan ma'arif ta'az al-dalali hudaydiya da lahaj haka kuma kan iyakar saudiya da da yemen wakilin majalisar ɗinkin duniya ya ce fada da makami haɗe da musayar munanan kalamai da kuma tsauraran matakan siyasa da na matsalolin tattalin arziki suna ci gaba da yin kamari da za su kai ga haifar da matsalar sake tsunduma cikin ƙangin tashe-tashen hankula da ba za a iya shawo kansu cikin sauƙi ba hakanan a jawabinsa game da kokarin shiga tsakani wakilin na majalisar ɗinkin duniya ya ce tattaunawar da ya yi da ɓangarorin ta fi mai da hankali ne kan zaɓin tabbatar da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da kuma matakan hana taɓarɓarewan tattalin arziki da rage tasirin rikici da yake kai ga ritsawa da fararen hula yana mai jaddada cewa a halin da ake ciki yanzu haka ana ci gaba da gudanar da ayyukan diflomasiyya a matakin yanki da na ƙasa da ƙasa domin warware rikicin kasar ta yemen yana mai nuna jin daɗinsa ga ƙoƙarin da masarautar saudiya da kuma masarautar oman suke yi kan haka hans lodberg ya ce a halin da ake ciki yanzu haka ana ganin za a iya samun sauyi a yanayin rikicin kasar ta yemen kuma tattaunawar da ake yi tana matsayin wata dama ce da bai kamata a yi watsi da ita ba yana mai jaddada muhimmancin tallafin kasashen yanki da na ƙasa da ƙasa kuma wakilin na musamman na majalisar ɗinkin duniya ya yadda da muhimmancin sakarwa 'yan kasar yemen mara domin jagorantar warware matsalolin da suke addabar su da kansu ya ce da yawa daga cikin batutuwan da aka baje kolin su akan teburin tattaunawa musamman waɗanda suka shafi hanyar gudanar da shugabancin kasar ta yemen ba za a iya warware su kwata-kwata ba sai ta hanyar tattaunawa tsakanin 'yan kasar ta yemen da kansu yana mai bayyana fatansa kan a zafafa tattaunawar da ake yi a halin yanzu da nufin samar da mafita ta bai ɗaya sai sai dai ya yi tsokaci da cewa rashin cimma yarjejeniyar da za ta kunshi manufa guda ta ciyar da kasar gaba yana kara fuskantar barazanar rushewar matakan zaman lafiya da sulhu da za su sake wurga kasar cikin masifar rikice-rikice da yaƙe-yaƙe sakamakon haka ya buƙaci bangarorin kasar da su yi amfani da wannan damar domin tattaunawa da za ta kai su ga samun kyakkyawan sakamakon domin wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali kamar yadda ya kira ga bangarorin kasar ta yemen kan su hanzarta cimma matsaya guda da za ta kunshi takamaiman mataki mai daurewa grambach ya bayyana fatansa da ganin an gina waɗannan shawarwari akan tabbatattun ginshikai a wannan shekara ta 2023 waɗanda za su shaida ganin kyakkyawar makoma da zaman lafiya da wadata ga al'ummar yemen hakanan kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya kuma saurari ƙarin bayani daga mataimakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan ayyukan jin kai da gabatar da agajin gaggawa martin griffiths wanda ya ce adadin mutanen da suke buƙatar agajin jin kai da ayyukan kariya a duk faɗin ƙasar yemen a wannan shekara ta 2023 za su kai mutane miliyan 21.6 martin ya ƙara da cewa duk da yawan adadin mutanen amma bai taɓo hakikanin halin ƙangin masifa da 'yan ƙasar ta yamen suke ciki ba yana nufin halin tsaka mai wuya da mahaifa suke ciki na rashin yiwuwar wadata 'ya'yayensu da abin da za su ci fatan da ke ci gaba da dushewa a kowace shekara na yiwuwar iyalai su koma muhallinsu bayan tilasta musu gudun hijira da illolin da mutane musamman mata da 'yan mata suke fuskanta fagen rayuwa na yau da kullum misalin tafiya makaranta da ɗebo ruwan sha da na amfanin rayuwa a cikin makonni masu zuwa ne ake sa ran kungiyoyin ba da agaji za su kaddamar da wani shiri na samar da kayayyakin bukatu a yemen a cikin wannan shekara bayan da jami'an na majalisar ɗinkin duniya suka buƙaci ƙasashen duniya da su ci gaba da wa al'ummar ƙasar ta yemen a ƙarƙashin sabon shirin gudanar da ayyukan jin kai da kuma rage giɓin kuɗaɗe na shirye-shiryen ceto rayuka mataimakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan ayyukan jin kai da gabatar da agajin gaggawa martin grip Pitt ya kuma jaddada cewa hukumomin agaji da kungiyoyin da za su ci gaba da gudanar da ayyukan su na inganta ayyukan agaji ciki har da hanyoyin sadarwa da dukkanin bangarorin da suke rikici don kawar da cikas da kuma karfafa hanyoyin sa ido ta tabbatar da gaskiya. Griffiths wanda a baya ya rike matsayin wakilin majalisar ɗinkin duniya a ƙasar yemen ya taɓo batun matsalolin da ake fuskanta da suke kawo cikas wajen aikewa da kayan agaji zuwa ƙasar ta yemen yana mai fahimta cewar a shekarar da ta gabata an samu ɓullar matsaloli kusan goma masu alaƙa da juna a kowace rana griffiths ya kuma nuna damuwarsa ta musamman game da tsauraran matakan da ake ɗauka na aikewa da tallafin jin kai zuwa yankunan da suke ƙarƙashin ikon ƙungiyar ansaru Allah ta mabiya hosi yana mai cewa irin wannan takunkumi yana hana ma'aikatan agaji na ƙasar yemen isar da kayayyakin jin kai zuwa yankuna da dama yana mai karawa da cewa wannan al'amari yana gurgunta ayyukan ma'aikatan tare da takaita ayyukan inganta halin zamantakewa da na tattalin arziki a fagen ayyukan jin kai gami da hana isar da tallafin yadda ya kamata ga masu bukata jami'in bayar da agajin gaggawa na majalisar ɗinkin duniya ya yi nuni da cewa abin da ke janyo karuwar matsalolin tattalin arziki a tsakanin bangarori a cikin watannin da suka gabata da kuma abubuwan da za su iya janyo cikas ga al'ummar yemen da ayyukan agaji su ne ci gaba da bular tashe-tashen hankula don haka ya buƙaci dukkanin bangarorin da su yi duk abin da zai yiwu wajen kaucewa duk wani abin da zai iya ƙara kawo cikas ko kuma yin illa ga bukatun jin kai da kuma ayyukan ɗan adamtaka kamar yadda ya yi kira ga ƙasashen duniya da su rubanya ƙoƙarin da suke yi na tallafawa tattalin arzikin ƙasar ta yemen da dawo da ayyukan da suka shafi harkokin raye ƙasa da kuma inganta rayuwar yau da kullum bayan shekaru bakwai da bullar yakin basasa da gudanar da ƙazamin faɗa ƙasar yemen ta dogara ce ka cokan kan taimakon jin ƙai amma majalisar ɗinkin duniya ta a aniyar kaucewa sake afkawa cikin yanayi mafi muni na yunwa da rashin abinci abinci mai gina jiki da al'ummar yemen suke fuskanta musamman ƙananan yara a ziyarar baya-bayan nan da ya kai zuwa hedkwatar majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york david grizzly jami'in kula da harkokin jin kai na majalisar ɗinkin duniya a ƙasar yemen ya bayyana wa kafofin yada labarai cewa duk da tattara kudaden gaggawa daga bangarorin da suke gabatar da tallafi a harkar ayyukan jin kai amma har yanzu ba su samu kudaden da za su wadatar ba a gabatar da kayayyakin jin kai a ƙasar ta yemen david grizzly yana mai bayyana hikayar wata ziyarar da ya kai zuwa zuwa wasu yankunan kasar yemen da cewa a 'yan kwanakin nan ya kai ziyara zuwa gabar tekun yammacin yemen don kokarin isa ga iyalai da kayayyakin jin kai ba su isa gare su mutanen da suke waɗannan yankuna sun bayyana masa irin halin kunci da suke ciki a fagen rayuwa inda iyaye mata suke bayyana kokensu kan yadda 'ya'yayensu ba su samun damar tafiya makaranta kuma suna wahala wajen neman tsaftataccen ruwan sha da na bukatun yau da kullum da kuma rashin cibiyar cibiyoyin kiwon lafiya a yankunan don haka suna tsananin buƙatar tallafin gaggawa jami'in kula da harkokin jin kai na majalisar ɗinkin duniya a ƙasar temen ya ƙara da bayyana cewa abin farin ciki sun samu damar tattara wasu kuɗaɗen tallafi musamman tsakanin watannin afrilu da yunin shekarar da ta gabata don dakatar da bullar masifar yunwa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 muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare.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 Assalamu alaikum wa rahmatullah BOH Hausa wato gidan rediyon Tehran ku da wannan lokaci sunana Ibrahim dan Fulani yayari mai Arsenal mazaunin karamar hukumar Wurji a jihar Bauchi daga tarayyar Najeriya. A hakika muna jin daɗin kasancewa tare da ku muna muku fata alkhairi zan yi amfani da wannan dama da kira ga matasan kasar mu Najeriya duba da yadda babban zaben ƙasar ke tunkwarowa to hakika ina kira ga daukacin matasan kasar mu Najeriya su yi aiki da tunaninsu da kwakwalwarsu domin a kada su biya wa 'yan siyasa masu amfani da kuɗi a masu neman mulki ta ko wani hali A ya kamata matasa su yi aiki da tunaninsu wajen ganin sun zaɓi shugabanni na gari kada ku bari a baku kuɗi a yi amfani da ku ta hanyar da bata dace ba duk wanda ya baku kuɗi ku karɓa amma kada ku yi amfani da abin da yake so ya kamata ku yi hattara ku zaɓi shugabanni na gari masu kishin ƙasa da al'umma baki ɗaya da fatan za ku tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jamhuriyar Musulunci ta Iran ina muku fatan alkhairi. Yau kuma zan yi tsokaci akan ƙasa ta Nijar. Tunda talakawa suka yi kira da da duka shugabannin ƙungiyoyi na wannan kafafen sadarwa to sun ji kukan talakawa sun gyara. To yanzu za mu da kowa wani bangare akan man fetur na ƙasar mu Nijar. Ya kamata gwamnati ba ta gani. A ce ƙasar mu Nijar muna da mai na fetur amma akasari man da muke ake aiki da shi duka ya hitowa daga nigeria kenan kakane mu 'yan ƙasa za mu amfana da wannan mai kenan gwamnati ka duba ka gani ka taimaka ma talakawanka talaka nan su ne duka abubuwan da ya taso wallahi kan talaka ne rawa babu abin da zai taba wanda suke ainihi koli suke ko ko masu faɗa ajiya shi dai talaka shi ne yau in aka ce an yi wani abu talaka ne in aka ce an shigar da wani abu talaka ne kenan allah ka tadda kai ka dibi talakan jamhuriyar nijar kuma hukumar hukuma ya dace ku taimaka a bi hanyoyin da za a sauƙaƙa wannan mai ya komo yana aiki cikin Nijar gadan-gadan ba sai ya hito ta wata ƙasa ba a ce za a samu moriya ta cikin ƙasar Nijar. Kuna tare da Ibrahim Shushana wanda ke garin Kasage jihar Maradi sai an jima a huta lafiya hazawa salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Radio Muslim ke Radio Iraq. Muna roƙo ga Ubangiji Allah sarki sarauta ba zaɓen garza a Najeriya Ubangiji Allah sarki sarauta wani an kawara shi lahiya Allah sa ƙari shi lahiya kuma kuma yan farfaganda dai ko a tallata haja da agare eh ba mu san ai masa sala ko ai ciwon kai Allah ya gwada mana Allah ba mai rabo sa amen eh wanda son ga samu su aiki wanda ba su samu su kuwa taro ai makasa aiki kanan na daidai kuna tare da isa bukar tsoho mai albarka ulun mamma da ya mai Assalamu alaikum Hausa BOH. Mai magana Muhammadu Lawal Loye garin matsin kai jihar da magaram jamhuriyar Nijar. har wa yau dai zan ƙara tsokaci dangane da eh, haraka ta kamfanonin sadarwar dai namu na Nijar da suke so eh sun tattatsi kuɗi a gurin talaka to gaskiya kamata shugabanni tunda muna da layi namu na Nijar wato Sahelcom ya kamata hukumomi na Nijar su yi amfani da wannan dama wato da su ma kamfani na Sahelcom kenan su baje haja tasu su yawaita layukansu a Nijar saboda ba ko ina ba suka shiga shi wannan sahelcom tunda in ka saye shi ma lalle a ko ina akwai sabis nashi sai dai katin shi na kuɗi yake wahala to ya kamata su haɓaka shi domin idan suka ƙara mishi armashi to za a iya rabuwa da wannan sauran kamfanoni masu son su musguna wa talakawa radio boh mai magana muhammadu lawali luwaye garin kai jihar da magaram jamhuriyar nijar ku tashi lafiya salamu alaikum jamhuriyar musulunci da farko muna yi muku fatan alkhairi sunana comrade Ibrahim Lara Gabta tare da ni akwai comrade Ali Yahaya akwai comrade Ilyas Yakubu Digawa akwai comrade Ali Kwauta Kafin Telwa akwai haɗabi mai kwamfuta mai yama muna yi muku fatan alkhairi kuma muna roƙon Allah ya sa wannan zaɓe da yake tun karo Najeriya Allah ya sa a yi cikin gocin lafiya a kammala cikin gocin lafiya Allah kuma ya ba mu zaman lafiya a duniya baki daya gode daga comrade Ibrahim Lara Gabta ku tashi lafiya BOH Hausa tokar da da shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurari daga nan radio hausa voh malami na gaba sai ka ja alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah muna ma allah godiya dangance da abin da yake faruwa a ƙasar nijar na dangance da e, kamfanonin sadarwa da suka yi e, rage kudin data yanda dama datan bai ishe mu bayan da ya kamata mu gudanar da rayuwarmu da kasuwancin mu a cikin ƙasa da sada zumunta da muke yi to aka zo aka rage wani abu alhamdulillahi sun ji kiraye-kiraye daga talakawa eh, sun gyara to alhamdulillahi ubangiji allah daidaita lamura muna ƙara kira da dukkan yan uwa da abokan arziki mu ci gaba da jajirta da haɗin kai a dangance abin da ya eh, ke a cikin ƙasa buka gyara a cikin ƙasar mu sai da haɗin kai na matasa maza da mata za a samu ci gaba a rayuwa wannan alhamdulillah mun samu dama kuma nasara ta samu allah ya kara arziki kuma muna wa kowa da kowa godiya 'yan ƙasar nijar da muka tofa albarkacin baki akan wannan maganai. Assalamu alaikum jamhuriyar musulunci ta hiran gida radio mai albarka ina muku fatan alkhairi suna na malam hamisu matsin kai guna dan jihar da magaran mazaunin agadas lalle ni a wannan rana ina so ni ma in tofa albarkacin bakina akan kamfanin nika na orange da yartal da mo da da suke nema su haɗe kai domin kuntatawa talakawa ko in ce masu ƙaramin ƙarfi san me yasa na faɗa haka dan dukkan kan wata doka ko wani wannan da za a yi ƙarin kuɗi akan talaka take ƙariya ya kamata su diba su gani yanzu fa ba lokaci bane wanda za a ce an bar harka da wayar salula ko layi idan ya kamata abin da suke na da ya kamata su maido shi da Allah su diba Allah su diba annabi fatan alkhairi zuwa gare ku jamhuriyar musulunci ta Iran ha musu matsin kai guna dan jihar da magana assalamu alaikum da muryar Musulunci ta Iran da fatan kuna lafiya. Kai tsaye kuna tare da mu mai da daudacin wajen da ake kira da bijimin fara a Eurogan da maganin jamhuriyar Nijar. To mu da yanzu abin da yake ci mana tuwa ƙwarya shine yawan kama-kama da ake ma mutane haka mu mashi na musamman mamunan jihar mu ta da magaram. Eh gaskiya wajen fita daga bakin gari wato bariyal muna fuskantar matsala saboda ana kama mutane ba tare da an amshi kuɗin su ba a ba resi bayan haka idan injin motan ka wani sabo ne za a amshi kama jika goma idan ya kwana biyu zan amshi jika biyar haka ya kasance da ni lekens jambe a ranar sha biyar ga wata lady march ranar lahadi kenan wanda ake kira da sunday assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio iran radio mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke ba mu dama muna tufa albarkacin bakin mu mai muku magana alkasun liman a har daga jihar agadis a jamhuriyar nijar dangance da abin gan kafofin sadarwa wa'annan su yar airtel duka dai har da su ta gida Helcom duka bisa ga karin da suka yi na kudaden data da kira da sauransu to sai mu musu godiya kuma komo wadda suka yi suka ji kukan talakawa suka komo suka rage wannan kudaden a gaskiya muna musu godiya kuma muna jinjina mu fara fulla su ma da ɗalibai wa'anda suka kama aka gudanar da wannan harkoki aka samu aka ciyo kan wannan al'amari da gwamnati shi ma da yi kokari kwarai fahimtar da mutane abin da ake nufi wannan ya nuna in aka haɗa kai aka yi kai guda aka gamu wurin kiran kuka ana samun biyan bukata muna godiya kwarai bisa ga wannan cin nasara da aka yi tamu gaba daya da talakawa mai muku magana alkasun baba liman a daga jihar agada a jamhuriyar nijar salamu alaikum salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatun gidan radio iran mai magana hassan laji omar daga unguwar sabon gari da makaram jamhuriyar nijar ina so ku bani dama zan yi sokaci dangane da rufe kasuwanni da gwamnati ta yi a yankin tawa na jamhuriyar nijar to gaskiya wannan mataki da gwamnati ta dauka mu abin da za mu ce gwamnati ta yi kokari a san dabarar da za a yi a bude ma jama'a kasuwanni tunda yau talakan aka ce babu kasuwa fa babu yanda za a yi rayu muke gani tunda nan ne talaka zai ɗauki wani dan abin da ya noma ya kai ya saida ya samu abin da zai ce wani ga iyalin shi kenan aka ce yau an wayi gari babu kasuwa kenan talaka ne zai shiga cikin wani hali na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji umar daga unguwar sabon gari da magaram jamhuriyar niger assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio tehran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu dan bari shugaban shugaba na fada mazajen daga nyamai nijar to gaskiya eh, muna jinjina ma gwamnati kuma muna jinjina ma eh, sosote civil kuma da jama'a da ɗalibai duka wanda suka yi gwagwarmaya kan harkar na communication kino da aka yi eh, sun ji kukan mutane kuma amedos da niger ana yin haka ana tashi a yi gwagwarmaya irin wannan da ba mu kai ba haka mu tashi muka yi gwagwarmaya da tsadar rayuwa ga ta nan ta mulka tutu gashi gashi an zo an kara gazuwal an yi hayya hayya hayya shiru kamar an shuka disa to irin wanga an dai yana tasowa da ana gwagwarmaya ana tashi mutane suna tashi population suna tashi suna gwagwarmaya suna gwada bacin ransu da ba mu kaiwa haka sunana muhammadu dan bari shugaba na fada mazajin daga nyamai nisha to marilla da fatan kiran ya isa kunnuwan waɗanda aka yi domin su ina ga kuma da haka ne mu kawo ƙarshen shirin na yau wani sabo kuma sai gobe idan allah ya kai kafin nan a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je muryoyinsu ni hassan barka da na shirya da kuma gabatar da shirin ke cewa bai salama a huta lafiya madal yanzu kuma sai shirin mu koyi harshen farisanci tare da abdullahi salisu ban katsina آموزش زبان فارسی mukoyi هرشن فارسنچی bismillahi rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri namu koyi harshen farisanci da dala ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na 36 amma kafin mu shiga cikin shirin gadangadan gadan dai muna kara tuntar da masu cewa za a iya samun mutanen wannan shiri a cikin shafin na intanet kuma muna watsa shirin a kowace rana ta talata kama dai da aka saba ji. a cikin shirin na yau za a ji cewa kamar dai da ta kasance a makon da ya gabata cewa muhammadu da shi da abokinsa ramin bayan sun kammala sayan jika ta hawan dutse sun kama hanyar su ta zuwa wurin sayan takalma wanda ake amfani da su domin ayyuka na wasanni. A nan kusa da inda suke akwai wani babban wurin sayar da takalma na wasanni. Sun shiga cikin wannan wurin sayar da takalma sun kuma ga takalma iri-iri. Domin jin yadda ta kaya tsakaninsu da mai sayar da takalman nan sai kasance ta da mu a cikin tattauna ta gudana tsakaninsu. Amma kafin nan sai an saurari kalmomin da za a amfani da su baki ɗaya a cikin tattaunawar kamar haka. Rus Bekhair. Barka da rana. Khush Ahmadid. Sanni da zuwa. Befarmaid. farmaid. بسم الله کفش تاکلمی یک جفت کفش تاکن تاکلمی گده کفش ورزشی تاکلمین واسنی ما می خواهیم مو مناسو برای من گرینی برای دوستم گا ابوکینا اینجا نن مدل سامپری مدل ها سامپری سامپری مختلف دبن دبن چطور است؟ یا یا یکی خوب است؟ یا نه قشنگ می اما اما به نظرم اگنینا کوچک ƙarami شماره لمبه بزرگ بابا بزرگتر وندا یا گرما چه شماره ای؟ و چه لمبه؟ شما می خواهید کی کناسم من می خواهم. نی این اصان چهل و یک این ده چهل و دو اربعین این بیو چهل و سه اربعین این اکو همین ونن همین مدل ونن سمپری سفید پری ساده نیود کلم چند لحظه صبر کنید کدن یی حقوری کدن اندازه است daidai ne? Kami. Kaɗan. Tange. Matsatse. Hamin model. Wannan samfari? na gode madalla bayan da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a ji yadda ta kaya tsakanin muhammadu da abokin sarmin a cikin wurin sayar takalma a kasance tare da mu سلام آقا روز بخیر سلام خوش آمدید بفرمایید ما دو جفت کفش ورزشی می خواهیم یک جفت برای من و یک جفت برای دوستم بفرمایید اینجا مدل های مختلف کفش ورزشی اینجا هستند محمد این کفش چطور است؟ خوب است؟ آره قشنگ است اما به نظرم برای تو کوچک است ببخشید آقا از این مدل شماره بزرگتر دارید؟ شما چه شماره ای می خواهید؟ چهل و دو یا چهل و سه من هم شماره چهل و یک می خواهم همین مدل؟ نه من آن کفش سفید ساده را می خواهم چند لحظه صبر کنید بفرمایید این دو جفت کفش برای شما چطور است؟ اندازه است؟ نه این کمی تنگ است شماره بزرگتر دارید؟ همین مدل؟ بله یک شماره بزرگتر بله داریم متشکرم To madalla bayan da aka ji tattaunawa tsakanin Muhammadu da Ramin da kuma mai sayar da takalma sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa tare da fassara a cikin harshen Hausa. سلام آقا روز به خیر سلام علیکم مالا برکت رانا سلام خوش آمدید بفرمایید سلام علیکم برکه رزوه بسم الله ما دو جفت کفش ورزشی می خواهیم یک جفت برای من و یک جفت برای دوستم مو من اصلا تاکن تاکلمین واسا guda دیا نوا دیا بفرمایید اینجا مدل های مختلف کفش ورزشی اینجا هستند. بسم الله نه تکلمان واسه دبند دبند سپروری دبند دبند محمد، این کفش چطور است؟ خوب است. محمدو، ونه تکلمین یکی یه ندی آره، قشنگ است. اما به نظرم برای تو کوچک است. ای، یه ندی اما او؟ اما اگرینا یایی مک قرنته ببخشید آقا از این مدل شماره بزرگتر دارید؟ یا قولی مالن کنه دا ببل لمبا وده تپی ونن سمپری؟ شما چه شماره می خواهید؟ کی وچه لمبا ککی سو؟ چهل و دو یا چهل و سه؟ اربعین دبیو کو اربعین دو من هم شماره چهل و یک می خواهم. نیما این اصل لمبه اربعین همین مدل؟ ونن سمپرن؟ نه من آن کفش سفید ساده را می خواهم. آآ نی اینا سن ونچن تاکلمین پری نود کلن. چند لحظه صبر کنید. بفرمایید. این دو جفت کفش برای شما. ɗan yi haƙuri kaɗan. Bismillah, waɗannan takin takalmi guda biyu naku ne. Cetoras, andozas? Yaya yake, awan yayi? Na, in kami tang است. bozorktar dorid? A'a, wannan ya matse kaɗan. Kana da wata lamba mafi girma? همین مدل؟ ونن سمپری؟ بله یک شماره بزرگتر ای ونده دی گرما دلم باده. بله داریم ای منده متشکرم نگودی madalla to jama'a masu saurari an dai ji yadda ta kaya to amma kafin dai mu karkare shirin baki daya sai mun ƙara sauran dukkanin kalmomin da aka yi amfani da su a cikin wannan tattaunawa. Bekhair. barka da rana. Khush Amadid. سنی د زوا بفرمایید بسم الله کفش تاکلمی یک جفت کفش تاکن تاکلمی گدا کفش ورزشی تاکلمین واسنی ما می خواهیم مو مناسو برای من گرینی برای دوستم گا ابوکینا اینجا نن مدل سامپری. مدل ها سمپری سمپری مختلف دبن دبن چطور است؟ یا یا یکی خوب است؟ یا نه دکو قشنگ میکو اما اما به نظرم اگنینا کوچک قرمی شماره لمبه بزرگ بابا بزرگتر وندا یه گرما چه شماره ای؟ وچه چه لمبه شما می خواهید کی کناسم من می خواهم نی ایناسان چهل و یک اربعین دقیق چهل و دو اربعین بیو چهل و سه اربعین اکو همین ونن همین مدل ونن سمپری سفید پری ساده نیود کلم چند لحظه صبر کنید kaɗan yi haƙuri kaɗan. Andoza Daidai ne. Kami. Kaɗan. Tange. Matsatse. Hamin model. Wannan samfari? Mutashakiram. Na gode. To madalla, to jama'a masu saurare kun dai daga kun ji cewa Muhammadu da Ramin bayan sun riga sun sanya takalman da suka saya kowanensu ya riga ya amince da takalmin da ya saya kuma ya tabbatar da cewa zai yi amfani da shi a wajen hawan dutse da za su je to amma domin jin yadda ta kaya a wurin shirin hawan dutsen nan sai a tarbe mu a mako na gaba a cikin shirin mu mai zuwa kafin wannan lokaci muna karatar da ku cewa ana iya sauran wannan shiri a kowace ranar talata kuma za a iya samun matanin shirin a shafinmu na intanet kafin mako na gaba a madadin muhammad rahaji furon da ya hada shirin a fefe ni abdullahi salo ke muku fatan alheri a tarbe mu a shiri na gaba. madala masu sauraro tunda muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. iran ta sanar da fitar da haja zuwa kasashen waje ta kudaden da suka haura dala amurka biliyan 40 a cikin watanni takwas wani jami'i a hukumar tattalin arziki ta kasa iran din ya bayyana cewa a wannan lokacin da ma'aikata harkokin waje take takarawa a kan batuta suka shafi tattalin arziki da tallata hajojin iran a waje ya taimaka wajen warware matsaloli da 'yan kasuwa suke fuskanta musamman ma dai a fagen shigo da kuma fitar da kayayyaki jami'in ya kada cewa a halin yanzu da akwai ofishi na musamman a ma'aikatar harkokin waje da yake sanya idanu akan matsalolin da suka shafi kasuwanci na ƙasa da ƙasa da warware matsalolin da 'yan kasuwa suke fuskanta. daga watan maris zuwa yanzu iran din ta fitar da hajar da kudinta ya haura dala amurka biliyan 40 an yi taro a kan zaman lafiya a nahiyar afirka a kasar murtaniya taron da aka baiwa takin zaman lafiya a nahiyar afirka na kwanaki uku ne kuma ana yin sani a ƙarƙashin jagorancin babban malamin addinin musulunci na haɗaɗɗiyar daular larabawa sheikh abdullah ibn bayya manufar taron da ita ce wayar da kan samarin nahiyar afirka a kan hanyoyin zaman lafiya da kuma tattauna yadda ake amfani da sunan addini ko jihadi wajen haddasa rikice-rikice hakanan kuma matsaloli irin su hijira ba bisa doka ba da kuma ilimin mata. taron ya samu halartar shugabannin kasashen afirka da suka hada da na jamhuriyar niger muhammad bazoum da kuma na tarayyar nigeria muhammadu buhari sai kuma shugabannin kungiyoyin addinin musulunci da na fararen hula da suka fito daga kasashen nahiyar ta afirka shi dai wannan irin taron na zaman lafiya ana kaddamar da shi ne a lokaci-lokacin da a karan farko aka yi shi a shekara ta 2020 a wani yunkuri na haɗin gwiwa a tsakanin ƙasashen haɗaɗɗiyar daular larabawa da kuma murtaniya shi dai irin wannan taron na zaman lafiya an ƙaddamar da shi ne a karan farko a shekara ta 2020 a wani yunkuri na haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen haɗaɗɗiyar daular larabawa da kuma murtaniya ya kuma zamo taro mafi girma da ake domin fada da tsatsauran ra'ayin addini ta hanyar amfani da nasosi na addinin musulunci babban malamin addinin musulunci na haɗaɗɗiyar daular laraba sheikh abdullahi bin bayyane jagoranci wannan taron to kuna ta da radio biyoci hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran amurka za ta kafa sansanin soja a morocco domin ta kalubalanci shigar da sojin rasha suka yi a ƙasa algeria shugaban kasar amurka joe biden ne ya ba da umarni da a kafa sansanin sojan amurka ƙasar morocco domin kalubalantar sansanin soja na rasha da ke algeria jaridar new york daily news ta nakalto cewa shugaban kasar amurka joe biden ya ba da umarni ga ministan tsaron kasar. da a gina wannan sabon sansana a ƙasar maroko masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da rana idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumudumin su a hali yanzu a madadin du'a da kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa mu yi ni lafiya wassalamu alaikum wa barakatu.